يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to sha Allah za mu ɗora a kan darasinmu na suratun namli wadda jiya mun kwana ƙarshen aya ta 66 faɗin Allah maɗaukakin sarki balidaraka ilmuhum fil akira balhun fi shakkin minha balhun minha amun Allah ya ce kafirai iliminsu zai tike ne a ranar alkiyama duk abin da ake faɗa Allah ya ce za su ji kuma da su gani duk abin da ake so su ba da gaskiya Allah ya ce za su ba da gaskiya da shi a ranar alkiyama amma wannan imani a daidai wannan lokaci Allah ya ce ba zai amfane su ba saboda sun lalumi abun ne a wajen da babu abin shi imani an yi umarni wa bayi su yi imani ne tun a rayuwar duniya to su kuma yau sun wayi gari suna lahira kuma suna so su yi imani a lahira kaga akwai rata tsakanin su da abin da suke so su cimma saboda haka Allah ya ce wahila bainakum wahila bainakum wa baina ma yashtahuna kama ila bi ashya'ihim min qablu an sha makanci tsakanin su da abin da suka yi sha'awar yau a ce sun same shi kamar yadda aka yi da ire-irensu Allah ya ce kafin su to Allah ya sa mu dace Allah ya sa imanin mu ya amfane mu a duniya da lahira Allah kar ya sa mu shiga cikin wata nadama da sai mun je gaban Allah tukunna mu yi nadaman abun cewa da mun aiwatar da shi a duniya Allah ya sa muna da rabo a ranar alkiyama Allah ya datar da mu to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا قبل إن هذا لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا أساطير الأولين الله يتي وقال الذين كفروا وأن سكا كافر تي والله الله يتي سكا تي أإذا كنا ترابا وآباؤنا yanzu idan muka mutu muka rididdige a cikin kaburburanmu muka zama turbaya da mu da ubanninmu a inna da mukrajun yanzu har za a iya tayar da mu a fitar da mu daga cikin kabari a yi mana hisabi Allah ya ce kafirai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. domin a da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, babu abinda manzon Allah ya fi samun turjiya a wajen kafirai a kansa kamar yadda idan an mutu za a tashi in an mutu za a tashi wannan kuma shi ne abin da dukkan babin imani da Allah domin imani da Allah yana da rukunai guda shida akwai imani da Allah ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال الله يجي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin rukunnan imani guda shida ne akwai imani da Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan da Allah ya saukar wa manzanninsa imani da su kansu manzannin Allah imani da ranar alkiyama na shida imani da kaddara ta alkhairi ko ta waɗannan rukunai guda shida su ne suka tsayu suka tsayi da abin da ake ce mishi imani duk wadda ya tafi gaban Allah ranar alkiyama babu guda ɗaya daga cikin guda shidan nan to Allah ba zai karɓe shi a cikin mutanen da ake cewa ya halari na amanu ba to amma a cikin waɗannan rukunai guda shida babu wadda Allah ya fi maimaitawa ya fi juyar da hankalin bayi kai kamar imani da Allah da ranar alkiyama jama'a mun fahimta galibin maganan da Allah zai yi da bayi sai ka ji ya ce wanda ya yi imani da Allah sai ce da ranar alkiyama wanda ya yi imani da Allah sai ce da ranar alkiyama wato ba sau da yawa za ka dinga ji ana cewa wadda ya yi imani da Allah da littattafai ba ko a ce wadda ya yi imani da Allah da manzanni ba ko kuma wanda ya yi imani da Allah adadin maimaita wadda ya yi imani da Allah da ranar alkiyama ya fi yawa a cikin alkur'ani fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi واليوم الآخر لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ومن ذن الله صلى الله عليه وسلم يزور مغانا سيتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وتن غالبي إذا أنزو ذا أي مغانا دمتاني الله يسكاو imani da Allah da ranar alkiyama saboda a ta'asirantar da alkiyama a zuciyarka domin duk wanda alkiyama ta kwanta mishi a zuciyarsa kwanciyan kabari ya kwanta mishi a zuciyarsa wani shegantakan ba zai iya yi ba ka dinga tunanin duk daren dadewa akwai ran da za ka yi wannan kwanciyar ka dinga tunawa duk daren dadewa abin da kai a rayuwa akwai ran da za a tsaye da kai a gaban Allah ka dinga tunawa duk daren dadewa abin da kai a rayuwa akwai ran da za a maka sakayya da shi to wannan yakan sa mutum ya rage wani nau'i na zalunci a cikin rayuwarsa to kafirai su kuma imani da ranar alkiyaman ne suka ki suka ce ba za su yadda ba ba su yadda ba wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ما لهم بذلك من علم إن إلا Allah ya ce wa kazu suka ce ma illa illa na duniya ba wani abu da ke gaba gare mu banda wannan rayuwar duniyar na mutu wa na haya mu mutu a haifi waɗansu wa ma yuhlikuna illa dar ba abin da ke kashe mu in ba shekaru ba kawai in dai mutum ya mutu in dai mutum ya rayu ya tsufa tsufa ya tsufa dole ya mutu wa ma nahnu bi maqutin amma maganar tashi babu tashi suka ce kawai shekaru ne suke karar da mutane in ka mutu kawai zaka daina kai ta ka haka kawai ba dai wani abu da zai faru Allah ya ce malahum bi zalika min ilmin wannan magana da suke yi Allah ya ce ba su da ilimi ne akan ta illa ya zunnun Allah ya ce abin da suke faɗan nan zace-zace ne tashin alkiyama yana nan kai a wani gucewa suke ba fa'atu bi aba'ina in kuntum sadiqin aba'ina in kuntum الصالحين idan manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yayi wa'azi sai ce to a tayar mana da iyayenmu mana mu gani tunda su sun jima da mutuwa muna da kakanni waɗanda sun shekara ɗari da mutuwa shekara hamsin da mutuwa to a tada su mana in tashin gaskiya ne jama'a mun fahimta tashin alkiyama gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne Allah ya Allahu la ilaha illa huwa إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله يتي الله لا إله إلا هو الله شيني الله با أبن بوتا دقسيا sai shi Allah Allah sai ya ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati wallahi Allah zai hada ku baki ɗayan a ranar alkiyama Allah ya ce wannan magana babu kokonto a cikinta gaban sai Allah ya ce wa man asdaqu minallahi haditha shin wane ne yafi Allah gaskiyar zance Allah ya ce wallahi zan tara ku a filin alkiyama za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wallahi za a yi tashin alkiyama Allah ya ce wa qala allazina kafaru kafirai suka ce a kunna turaban wa abauna yanzu idan muka zama turbaya muka riddige a cikin kaburburan mu da mu da iyayenmu a inna la mukhrajun yanzu mu din nan waɗanda za a fitar da su ne a ce za a musu hisabi laqad wu'idna hadha nahnu wa aba'una min qablu ai an alkawarta mana wannan da mu da iyayen mu tun tuntuni an mana karatun mun samu labari iyayen iyayen iyayenmu su ma an karanta musu cewa idan an mutu za a tashi suka ce har yanzu kuma babu komai laqad idna hadha nahnu a aba'una min qablu ai an alkawarta mana cewa za mu ta za a ta da mu da mu da iyayen mu tun tuntuni amma har yanzu ba mu ga komai ba in haza. illa asatirul awwalin suka ce waɗannan maganganu na cewa idan an mutu za a tashi tatsuniyoyin mutanen farko ne su ma waɗanda suke faɗa yanzu za a yi tashin kiyaman su ma sun ji ne a wajen malamin su su ma malaman sun ji ne a wajen malamin su su ma waɗancan din sun ji ne labari ne irin na mutanen da amma ba gaskiya bane alkiyama Allah ce gaskiya ne alkiyama gaskiya ne alkiyama gaskiya ne shi yasa ko da mutum musulmi ba wadda ma ba musulmi ba ba a taɓa samun nasara a kansa ya yi alaƙa da Allah alaƙa mai kyau sai idan alkiyama ta kwanta mishi a zuciyarsa eh idan alƙiyama ta kwanta a zuciyar bawa yakan yi rayuwa a cikin natsuwa yakan yi rayuwa a cikin nasara yakan yi rayuwa cikin taimakon Allah amma ko da musulmi ne kaga duk abin da ya shafi tashin alkiyama ba da ba bane to yana da wahala ka samu kuma mutumin kirki ne yana tunanin idan ya nemi matar wani za a je a tsaye da shi ranar alkiyama akwai hukunci mai tsanani akwai hisabi mai tsanani akan haka yana tunanin idan ya cuci talakawansa idan ya cuci ƙananan ma'aikatansa idan ya cuci iyalansa idan ya cuci ma'aikatansa akwai hisabi wannan yakan sa ya kyautata aiki jama'a mun fahimta to abinda 'yan duniya kuma suke kokari shine a cire irin wannan tunanin a cikin zukatan mutane Allah ya samu dace Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu a idza kunna izaman أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينجبون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى wata tawaga ce ta taba zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na waɗanda ba su yi imani da Allah ba wa suka ce manzon Allah a idza kunna izaman wa rufatan a inna lama lamabu'usuna kalkan jarida, suka ce Muhammadu mun zo tambaya ne yanzu idan muka mutu muka zama kasusuwa muka rididdige a cikin kaburburanmu a inna lama lamabu'usuna kalkan jarida, shin yanzu za a sake farfadar da mu a sabuwar halitta Allah ya ce ka ce musu kunu hijaratan aw hadida in kuna ganin kamar ba za a iya tayar da ku ba Allah yace ce ai ku fata ce da tsoka da jini a jikinku ku zam duwatsu ko ku zam karafa au khalqan mimma yakburu fi sudurikum ko kuma ku zama duk halittar da tafi girma a zuciyanku in sama ne ku zama sama in ƙasa ne ku zama ƙasa imamul qurtubi yace in mutuwa ne ma ka mutuwa da ka mutu kuma da a eh, da ka mutu duk abin da ka zama Allah ya ce mutu Allah ya ce fasa ya na man iduna to da sannu da su ce maka to wane ne zai farfadar da mu a sake rayar da mu Allah ya ce kulil ladhi kuma awwala marra ka ce wanda ya kage ku da farkon shi zai iya farfadar da ku ko ba zai iya ba Allah ya fasayunjiduna ilayka ru'usuhum ay fasayuharrikuna ilayka ru'usuhum Allah ya ce lokacin da kake magana zaka ga suna karkada kansu wa yaquluna hiske maka mata huwa to yaushe ne da ai hakan qul Allah ya ce ka ce musu asa an yakuna qariba ai abin ya kusa ya zo dab da dab duk wanda ya je aka yi tambayan da shi yanzu ba wanda bai haura shekara dubu a kwance a kabarin sa ba ya wuce ya wuce haka rayuwa take mana babu wadda ya ci amanar rayuwarsa kamar wadda ya gagara gane rudin da duniya take ma mutane babu wadda ya ci amanar rayuwarsa kamar wadda ya gagara fahimtar rayuwa jama'a duniyan nan Allah ne ya yi ta ba a taɓa samun wani da ya ce ni na yi duniya ba shi ma an haife shi ne ya tashi ya ga duniya Allah dukkan alkur'ani ba abinda Allah ya fi razana mutum da shi a alkur'ani kamar yadda yake razana mutane da duniya domin ita duniya ba wadda ya taɓa gamawa da ita lafiya ɗayan biyu ko dai ka taka ta ka wuce ko kuma ta taka ka ta wuce amma a yi gaisuwan aminci a rabu da duniya ba ta taɓa yi ma wani haka ba ba ta taba ma wani haka ba idan Allah ya yi karatu wa mutane in Allah ya yi wa karatu wa mutane sai ya ce fala ta hayata duniya, dunya karfa ku sake rayuwar duniya ta rude ku karfa ku sake rayuwar duniya ta ruɗe ku ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqan fala Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'adallahi haqqun Allah ya ce alkawari Allah gaskiya ne cewa mutuwar nan za ta zo Allah ya ce gaskiya ne za ta zo fala taburannakum alhayatud duniya. Allah ya ce karfa ku sake rayuwar duniya ta ruɗe ku kar ka da mun cin kasuwa duk sati ka tafi Kano duk sati ka tafi Jos duk sati ka tafi Gombe Allah ya ce kar wannan ya ruɗe ka kar tafiya Kano sari ya hana ka ka tsaya kai sallan walhanka kar tafiya Kano sari ya hana ka tsaya kai karatun alqur'anin ka wai ka ce sai ka dawo da kai duniya za ta ci amanar ka wata rana Abdullahi dan Umar annabi ya ce mishi kaga duniya annabi ya ce mishi ka kiyaye ta idan aka yi yammaci da kai kar ka dinga ji a ranka za a wayi gari da kai idan aka wayi gari da kai kar ka dinga ji a ranka za a yi yammaci da kai jama'a duk wanda yake jin yanzu yadda muke haka gobe da safe ma za a tashi da shi wata ran duniya za ta ci amanar ka wallahi tallahi wallahi da ka sha mamaki wata ran duniya za ta ci amanar ka abinda Allah kawai ya ba da shawara wa ɗan adam kullum ka zama a cikin shiri da tanadi tunda in za ta zo ba za a buga maka a wayanka ba ta zo wa mutane haka da yawa ta zo wa mutane haka da yawa ita duniya ta tsantsan ake ba a miƙe kafa a wani hadisi annabi ya ce ka rayu a duniya kamar mai ƙetare titi ka duba fasaha irin ta manzan Allah idan kana so ka je ka gwada fassaran hadisin nan a aiwace imamul bukhari ya rawaito hadisi annabi ya ce ka rayu a duniya kamar bako annabi ya ce ko mai ketar titi wai wani ne ya taso daga kano ko daga gombe ya kawo ziyara bauchi zai ce to bari in tsaya in sayi fili a bauchi tukunna zai ce bari in yi fanitas a bauchi tukunna zai ce bari sai na koma garinmu annabi ce in dai duniya ne ba kwanta ce in ma ka sayi kujerun asara da kai in ma ka sayi filin asara da kai kamar mai ketare kwalta annabi ya ce ka fassara duniya haka yanzu ka je ka za ka tsallake kwalta kana jira motoci su wuce ka ketare ka ce kuma a kawo mun kujera in zauna ko a shimfiɗa mun katifa in zauna in sun wuce in tashi in tafi ina dai a tsayenka kake kuma hankalinka na kan kwaltan na rantse da Allah idan duniya ce kace wai za ka kau da kai daga barin fita a duniya kawai sai ka ji an fidda kai na rantse da Allah yadda kaga kake sa wa kwalta ido baka ka waiwaye ka kana kallon hagunka kana kallon damanka wallahi haka za ka yi wa rayuwar duniya haka annabi ya ce mutane su rayu a duniya to babban abin da ake bukata a ta'asirantar da wannan a cikin zukatan mutane shi ke kyautata makomar mutane shi ke kyautata rayuwar mutane shi zai sa idan wannan tsarin idan irin wannan karatu ya zama shi ne a zuciyar kowa kakan ga kowa yakan zauna da ɗan uwansa lafiya labarar wana bira. wallai Allah ya samu dace Allah ya samu gama lafiya Allah ya ce in hadha illa asatirul awwalin suka ce ai duk wannan karatun ba wani abu bane face shaci faɗi ne kawai labaru ne tatsuniyoyi ne irin na mutanen da aka zo ake karanta mutane to sai Allah ya ce Allah ya ce kul to ka gaya musu mana siru fil ardi ku yawo a bayan ƙasa ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin ku je ku ga yadda ƙarshen masu laifi ya ƙare in dai mutum yace zai saba ma Allah Allah ya ce ka yawo a bayan ƙasa ka ga duk wanda ka san aikin su sabon Allah Allah ya ce ka je ka gaya su da ƙari Allah ya ji kan ƙara rawi idan ƙara rawi ya zo kan irin waɗannan ayoyi da Allah yake cewa siru fil ardi ku yi yawo a bayan ƙasa ku yi tafiye tafiye a duniya fanzuru kai fa kana aqibatul mujrimin ku je ku ga yadda ƙarshen mujrimai waɗanda suka gabace ku yi kare. ƙara rawi yakan ce Allah ba sai mun yawon duniya ba a Najeriya ma wa'azin ya ishe mu gaskiya ya faɗa ko ba gaskiya bane wallahi tallahi idan kana da hankali abin da ke faruwa a ƙasar nan kawai ya ishe ka kai imani Allah ɗaya ne na rantsi da Allah ba sai ka je wani guba kala rawi yakan ce Allah ba ma sai mun yawon duniya ba a Najeriya ma wannan wa'azin ya ishe mu shugaban ƙasa nawa kaga kwanciyar damansu gwamnoni nawa kaga kwanciyar damansu ciyamomi nawa kaka kwanciyar daman su sanatoci nawa kaka kwanciyar daman masu kuɗi nawa kaka kwanciyar daman su malamai nawa suka kwanta dama akan idon ka? mawaka nawa suka kwanta dama akan idon ka? duk abin da kake so ka zama idan ka kalli Najeriya sai ka ga a wannan fil din akwai wadda kai yanzu ko ka samu abun ba za ka kai irin nashi ba kuma akan idon ka ya bar duniya haka ne haka Allah ya ce siru fil ardi ku yi yawo a bayan ƙasa fanzuru kai fa kana aqibatul mujrimin ku je ku ga yaya ƙarshen mujrimai ya ƙare mujrimai sune masu sabon Allah waɗanda suka mai da sabon Allah shine salon rayuwarsu Allah ya ce ku je ku ga ya suka ƙare a suratul ankabut Allah sai ba da labari da adawa da samudawa وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصده عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وقارون وفرعون وهامان آية إيه. إيه. بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم, ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله وآدم Allah ce da adawa wa samuda Allah ce da samudawa wa kad tabayyana lakum min masakinihim Allah ce kun ga dai yadda gidajensu suka kasance gidan dai ga gidan ku kun san ku ba ku da karfin da za ku iya kartan dutse ku gina waɗannan gidajen Allah ce wa kad tabayyana lakum min masakinihim sashin gidajensu Allah ce ya bayyana akan idan ku kun gani kun san dai akwai wadda suka zauna a cikin waɗannan gidaje kofar gida ne yadda kaga kofar kofaran din nan haka kofar gida yake Allah ya ce ai kasan dai ba irin ku suke shiga gidan ba wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum Allah yake haka shaiɗan ya zo ya kayatar musu da miyagun ayyukansu. su fa saddahum an sabil ya kange su daga tafarkin Allah wa kanu mustabsirina Allah yake kuma suna da basiran su a waye amma dai duniya ta lopa wa qaruna wa fir'auna wa hamana Allah ya ce haka nan karuna haka nan fir'auna haka nan hamana walaƙad ja'ahum Musa bil bayyinat annabi Musa ya je musu da hujjoji bayyanannu walaƙad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a bayan kasa. Allah ya ce wa ma Allah ya ce ba su mini ba alqur'ani mala a wani kusi Allah ce fa bi ayi hadisin hu yu'minu wai in qur'ani bai sa mutum ya shiga ruwan sa ba Allah ce me zai sa shiga ruwan sa wa qaruna Allah ya ce da karuna min mai kuɗi ne Allah da kansa ne ya ce karuna mai kuɗi ne san mai kuɗi ne Allah ya ce qaruna karuna Allah ya ce karuna mai kuɗi ne Allah ya ce wa atainahu al kunuzi mun bashi taskokin dukiya fir'auna shi fir'auna Allah ma in yazo a Qur'ani ce wa fir'aunu zul autad al autad jam'i ne na alwatadu alwatad shine fila Allah ya kance mulkin fir'auna mulki ne mai fila a larabci idan aka ce mulkin kana da fila shi fir'auna shi kaɗansa ba ruwansa da 'yan majalisu yakan iya sa hannu yau ya ce a yanka mutum dubu na rantsi da Allah ko peaceful demonstration ba wanda yake yi Allah ya ce mulki ne da ya samu filas masu karfi abinda yake so shi ake yi ba a taba amma auna zanga-zanga ba Allah ya ce wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat annabi Musa ya je musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi suka yi girman kai a bayan kasa suka ki karban gaskiyan Allah ya ce wa ma kanu Allah ya ce su tsere mana ba fa kullan ai fa kullu wahidin minhum Allah ya ce kowanne ɗaya daga cikin su akazna bi dhanbihi ba'un din ba'u sababiyya ce bi sababi zambihi ah. Allah ce kowane ɗaya daga cikin su mun kama shi ne da irin laifin da ya mana saboda abin da ya mana fa minhum Allah ya ce daga cikin su man arsalna alaihi hasiban akwai waɗanda muka tura wa guguwa inji Allah adawa kenan wa minhum man akazatu sayhatu daga cikin su Allah ya ce akwai wanda muka sa tsawa ta karkashe su samudawa kenan wa minhum man kasafna bihi arda daga cikin su akwai wanda muka nitsar da shi a cikin kasa karuna kenan wa minhum man agraqana Allah ya ce akwai wanda muka nitsar a ruwa da fir'auna da hamana Allah ya ce wa ma kana Allah li yuslimahum Allah ba yayi haka don ya zalunce su bane walakin kanu anfusuhum yuzlimun Allah ya ce su suka cuci kansu kai ma abin da kake kai zaka cuci kanka da kanka to Allah ya ce siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin Allah ya ce kai yawo a duniya ka ga yaya karshen masu barna suka kasance yanzu ba ana iskancin ba ga mutum yana tafiya wai yana zame wandon sa saboda shi dan iska ne to fela da fan yake yawo haka ne ko ba ka ba duk iskancin ka da iskancin fela ne ya wuce duk iskancin ka zaka iskancin fela ne wallahi yanzu a nemo dan iska yanzu a bashi albashi a ce iskancin fela ba zai iya ba ya wuce an yi kin 80s kuma ya wuce shi Allah idan ya ce ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari in kai ba daidai ba ka ba shi haƙuri ba shi haƙuri shine kai istighfari to sai ka zauna lafiya Allah ya samu dace sai Allah ya ce ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين نعم قل تستعجلون الله يتي ولا تهزن عليهم كركا يبقين تكي أكن أبين دسكي الله يتي من زالة كنتر دهان كلينك ba mun karanta a farkon suratul shu'ara ba manzon Allah yana ta damuwa saboda mutanensa ba su yi imani ba la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'minin فلعلك باقي نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا سورة الهجر الله يقول ولقد نعلم أنهم نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من naka ya bi ولقد نعلم انك bi صدرك بما Allah ya ce mun san zuciyarka tana bugawa saboda abin da suke faɗa Allah ya ce mishi kai hakuri. Allah ya ce ka daure wala ta hazan alaihim kar ka yi bakin ciki kar ka samu damuwa bisa abin da suke aikatawa wala ta kun fi daƙin mimma yamkurun kar kuma ka dinga samun ƙuncin zuci saboda makircin da suke yi Allah ce inna kafaina kal mustahzi'ina Allah ce zan isar maka akan duk wanda yake isjili da addini ko kuma yake so ya walakanta ka Allah ce ni ne zan karbi aiki Allah ya ce wa yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin suna cewa wai yaushe ne wa'adin da za a yi tashin alkiyaman zai cika in abin da kuke faɗi gaskiya ne suna zuwa suna tambayin annabi yaushe ne tashin kiyama yaushe ne tashin kiyama ai ko ba a yi tashin kiyama akan idan ka yanzu ba in dai ka mutu kan ai an yi tashi ai maka tashin kiyama Allah yake kul asa an kuna radifa lakum ba'dul ladhi tasta'jilun ai asa an yakuna lahikakum ba'dul ladhi tasta'jiluna Allah yake abinda kuke gaggautowa kuke ta yaushe ne yaushe ne Allah yake ya zo dab da ku Allah ya ce ya zo dab da ku Shi ne ma'anan ata Lahi. fala tastajiluhu Allah ya ce ai al'amarin Allah ya zo Allah ya ce kar ma ku nemi sai an yi gaggawansa Allah ya ce ya isu ikitaraba linnasi hisabuhum Allah ce ikita raba linnasi hisabuhum hisabin mutane ya kusato dab da su wa hum fi gaflatin mu'ridun Allah ya ce ga mutane kuma arabkane Allah ce suna masu bijirewa ga barin addini hisabi ya iso Allah ya ce mutane kuma ga su arabkane Allah ya ce to ka gaya musu ai yayi dab da ku abinda kuke cewa a gaggauto da shi yaushe ne yaushe ne yaushe ne Allah ya ce abin ya zo to sai Allah وإن ربك له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا إلا في كتاب مبين inna rabbaka ladu fadlin ala nas Allah yace lallai ubangijinka ma'abucin falala ne akan mutane walakin na aksarahum la yashkurun Allah ya sai mafi yawan mutane ba su godiya ma Allah menene Allah bai yau bayi ba akwai babu Allah ma'abucin falala ne akan mutane Allah ma'abucin falala ne akan bayinsa Allah ce sai dai mutane ne sun ki su gode ma Allah inji Allah amma Allah ba abin da bai ma mutane ba الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسكر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها الإنسان لظلوم كفار الله يتيم Allahu alladhi khalaqa samawati wal arda Allah shine ya halicci sammai da ƙasai wa anzala minas Allah shi ke sauko da ruwa daga sama fa akhraja samarati rizqan da wannan ruwa da Allah ya saukar da shi yake fitar muku da dukkan dangin 'ya'yan itatuwa Allah ya ce don ku samu abinci ku samu arziki a hannunku wa sakkara lakum al-fulka litadriya fil bahri bi amrihi bi amrihi bi ma'ana bi iznihi sannan Allah shine ya hore muku waɗannan jiragen ruwa su dinga gudana a cikin teku da izinin sa Allah ce in ba dun na ba da izini ba in jirgin ya shiga sai ya nitsi a cikin ruwa wa sakkara lakum al-anhar sannan Allah shine ya hore muku kogi kogi kogi kogi akwai abinda ba zai yiwu ba sai a teku akwai abinda da ba zai yiwu ba sai a kogi wa sakkara lakumul wa sakkara lakumul shamsa wal qamara da'ibaini da'ibaini bi ma'ana da'imaini Allah yake kuma na hore muku rana da wata tutur ba su taɓa fashin fita aiki ba wa sakkara lakumul laila wan nahar Allah yake na hore muku dare da laila Allah na hore muku dare da waɗannan ababa babu yadda rayuwar ɗan adam zai yi a cikin duk abin da muka karanta a ayoyin nan wanne ne daga ciki muke biyan Allah wani abu kafin mu yi amfani da shi ka duba irin fetur da ake tona a Najeriya da hanyoyin samun kuɗi da ake da shi amma wutan da zai haska wa mutane gidajensu ya gagari mutane Allah yana ta ba su haske kyauta haka ne ko ba haka ba na Allah ana biyan sa ne ba a biyan sa a wani ku Allah yake cewa قل أرأيتم أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته ومن رحمته ومن رحمته الليل والنهار لتكفروا لتكفروا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون الله يشي قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الله يشي قبل لبالي inda zan muku tazarcen dare har zuwa ranar alkiyama an sha ruwa an sha ruwa bayan awa shida dare kwana biyu uku dare sati biyu uku dare shekara biyu uku dare Allah ya ce man ilahun gairullahi ya atikun bidiya gunwa za ku je Allah ce in ba guna bai kawo muku safiya Allah ce inda zan muku tazarcen dare in rike dare ku yi ta rayuwa tutur a cikin dare man ilahun gairullah wani abin bauta ne koma bayan Allah da kuka rike zai zo muku bidiya da hasken rana ini Allah ya ce a yanzu ku ba za a gaya muku magana ku ji ba? Kul a ra'aitun in ja'ala Allahu alaikum an-nahara farmadan ila yawm al-qiyama Allah ya ce ku bar labari inda zan muku tazarcen ini har ranar al-qiyama ini an shiga ini babu dare babu dare babu dare har ranar al-qiyama man ilahun ghayru lahiya a tikun bi laylin taskununa fihi Allah ya ce gunwa za ku je daga cikin waɗanda ake bauta kuma bayan Allah ya kawo muku dare afala tubsirun Allah ce ba ku abin da nake muku ne Allah ya ce ba ku gani ne wa min rahmatihi Allah ya ce yana daga cikin rahamata da jin kaina ja'ala lakum al-laila wan nahara na garwaya muku dare da rana litaskunu fihi don in dare yayi ku samu nasuwa Daya daga cikin ni'imar da Allah ya ma inda mutum zai yi aiki na awa ashirin da hudu dindi yana bacci a cikin baccin Allah ya sa sai ya zuke duk gajiyan da yayi gobe in ya koma zai iya sake irin aikin da ya yi jiya shine wannan masu bata wa min rahmatihi yana daga cikin rahmar Allah ja'ala lakum al-laila wan nahar Allah ya garwaya muku dare da ini litaskunu fihi Allah yace domin in dare yayi ku dinga samun natsuwa wali min fadlihi idan gari ya waye ku tafi daga neman falalan Allah ma'ana ku je neman abin da za ku ci wala allakum tashkurun Allah kina haka ne don duk gode mini inji Allah wa sakkara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibaini wa sakkara lakum al-laila wan nahar Allah ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu na baku duk abin da kuka roke ni kai ka je ka zauna kai lissafi ni'imomin da Allah ya maka a rayuwa idan ka kasa su kashi uku kashi biyu wallahi baka roki ma Allah bai baka su ka je ka kalli abin da Allah ya maka na gata in ka kasa abin da kai ka sani na ni'imomi da Allah ya ni'imtar da kai su Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza Allah ya mun kaza in ka kasa su gida uku zaka samu kashi biyu an baka su ne ma baka roƙa ba Allah ya ce wa in ta uddu ni'matallahi la tusura Allah ya ce in kun ce za ku kirga abin da na muku Allah ya ce ba za su kirgu ba ba fa kai kadai maka ba yanzu yau idan ya tsugunar da ɗanka kai ma an tsugunar da kai barin ɗanka da lafiya ma rufa maka asiri ne yau in ya tsugunar da mahaifiyarka an tsugunar da kai in ya tsugunar da matarka an tsugunar da kai yanzu ka koma ka samu matarka ta faɗi gefen ta ɗaya shanye kai ma ka tsuguna yau ba ka ci abincin dare ba to duk da ya zaunar da ƴaƴanka da iyayenka da abokan arziki da yayu da kanne lafiya Allah ce shi ma rufin asiri na maka haka ne ko ka bane haka ne shi yasa sabon manzon Allah wallahi idan aka ce wai fi sabil in dai aka ce abu don Allah na rantse da Allah in duk abin da ke hannunsu ne sun san Allah ya musu zumunci ba wanda yake kishin yayi wani abu don Allah da karfinsa ko da dukiyarsa saboda sun sun sun ga abin da Allah ya musu sun ga abin da Allah ya musu babu wanda zai dinga tadabburi akan al'ayatul kauniya tadabburi akan al'ayatul matluwa sannan kuma ya gagara sadaukar da kai Allah face batacce haka ne haka ne Allah ya samu dace Allah ya ce wa inna rabbaka lazu fadlin ala nas Allah ma'abucin falaloli ne akan mutane walakin na aksarahum la Allah ce amma mai mafi yawan mutane Allah ce bai sani ba wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum kuma lalle ubangijinka ya san abinda zukatan mutane suke boyewa Abinda duk dukka kulle a zuciyarka Allah ya sani wa ma yu'linun wa ma yu'linun da abinda mutane suke bayyanarwa ya sani ko bai sani ba wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardi babu wani boyayyen abu a sama ko a ƙasa illa fi kitabin mubin Allah ce ba kawai mun san shi bane kawai mun ma rubuta abin a cikin lauhul mahfuz in ji Allah babu wani abu a sama ko a ƙasa Allah ce ba kawai mun san abin ba Allah ce bayan mun san shi sunansa ma yana rubuce a allon lauhul mahfuz wa ma takunu fi sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'ani Allah ya ce ba wani sha'ani da zaka samu kanka a ciki yau wani program ya taso yau za a tafi wata samina yau za a je neman aure yau wa ma takunu fi sha'anin Allah ya ce ba wani sha'ani da zaka fara wa ma tatlu minhu min qur'anin Allah ce ba abunda zaka je ka dauka a cikin alqur'ani ka ce bari in karanta alqur'ani wa mata amaluna min amalin ba wani aiki da zaka je ka fara a gonanka ko a ofishinka illa kunna alaikum shuhuda Allah ya ce face muna kallon ku duk wannan struggling din if tufiduna fihi lokacin da kuka kutsa kuka je kuka fara Allah ya ce wa ma ya'zubu an rabbika min misqali dharratin fis samawati fil ardi wala fis sama Allah ce babu wani abu daidai da kwayar komayya ka min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama Allah yace babu wani abu da zai koyi ma ka daidai da kwayar komayya a sama ko a ƙasa wala asgaru min zalika wala akbaru illa fi kitabin mubin Allah yace babu wani abu da yake ƙasa da kwayar komayya ko yake sama da kwayar komayya Allah yace illa fi kitabin mubin face abin yana rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya san da shi Allahu ya'lamu ma ta'amilu kullu unsa كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الله يتي الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله ya san abin da duk wata mace take ɗauke da shi a cikinta ba wai matar mutum ba ba wai mace aljana ba ba wai mace tinkiya ba idan macen fara ce Allah ya ce ni na san me yake cikin cikinta Allahu ya alamu mata ta hamilu kullu unsa Allah ya san abin da duk wata mace take ɗauke da shi wa ma ta arhamu abin da mahaifa zai yi barinsa Allah ya ce na sani wannan cikin idan barinsa za a yi Allah ya sani wa matar zadu abinda mahaifa zai haɓakar da shi har ya kai an haife shi a cikin cikakkiyar halitta Allah ya ce na sani wa kullu shay'in indahu bi miqdar alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al Allah ya ce wa ma min ga'ibatin fis sama'i wal ardh babu wani boyayyen abu a sama ko a ƙasa illa fi kitabin mubin face abun yana rubuce a cikin lauhul mahfuz Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah kai mu sai mu zo mu dora wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to baran an Allah ya saka السلام عليكم ورحمة الله أنا دكتور أرسل الجماعة كما بدي أشرح في زيارة المتوكل في سبيل